daidai da biyu ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 25 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali ghaffar wanda malam muhammad nasiru dinar albani ya shi daga asalin littafin al'ulu na al'imam shamsuddin zahabi allah ya gafarta musu gaba su. wannan littafi yana karantar da mu aƙidar musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah Ubangiji maɗaukin sarki ya ɗaukaka ga dukkan halittu za mu tashi a inda malam ya ce zikiru ma a a'immatu inda zuhuril jahami wa maqalati wannan fasli zai mana bayani akan abinda limaman musulunci suka faɗa lokacin da inda zuhuril jahami yayin da jahamu ya bayyana wa maqalatihi shi da irin zantukan shi na bid'a an yi wani mutum ne mai suna aljahamu ibn safwan as Kandi. wanda malamai suke mashi take da cewa ra'asu dalalati wa ta'wi jagoran bata da murde ma'ana ayoyin alkur'ani wannan mutumi shine ya kawo duk wata fitina da ta shafi karyata cewa Allah baya magana karyata duk siffa da ke da alaƙa da wani abu da ake ce ma asifatul khabariya ma'ana irin a ce dariya Allah fushin Allah kaza din Allah ganin Allah da makamantansu aljaham ibnu safwan ya zo ya ta karyata waɗannan maganganu ya dinga kira zuwa ga karyatarsu kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari Allah ya mushi baiwa ta iya tsara zance ya iya articulation in ya tsaya yana maka taɗi to dole sai ya gamsar da kai ko bai gamsar da kai ba ba za ka iya ƙure shi a musu Allah ya mishi irin wannan baiwa dan dama ba wai surutu ne ilimi ba yana da gaskiya abin da ke rudan mu yanzu duk wanda aka je ya iya surutu ya iya rashin kunya sai a ɗauka malami jamu dan ne ya ƙware irin wannan a shekara ta 128 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi aka kama shi a kashe shi akan zindiƙanci sarakunan lokaci suka kashe shi Allah ya tsare mu to lokacin da ya bayyana malaman musulunci na wannan zamani za mu zo mu ji daga bakinsu malamai ne wanda suke malamai na gaske ya ka duk abin da ya bayyana suna da ta cewa a kai sun san yaya za su yi su gabatar wa da musulmai mafita game da ainihin wato wata sabuwar matsala wannan matsala ta jamus ta bayyana malamin musulunci sa da magana a kai malami na farko da aka kawo shine qawlu abi hanifata alim iraqi rahimahullahu ta'ala maganganun al-imam abu hanifa al-imam al-a'zam abu hanifata an-nu'man ibn thabit al-kufi babban malami mujtahidi imamu ashabin ra'ayi wannan wani ah, surgumin malami ne jama'a Allah ya mashi baiwar ilimi da iya tsara ainihin wato maganganu shi ne uh, imam maliki cewa mutum ne wanda in ya ce maka wannan dirka da ke cikin masallacin nan in ya ce ta zinariya ce zai iya kare kanshi Allah ya mashi baiwa Allah ya bashi ilimi Allah ya ba shi kuɗi ɗan kasuwa ne yana da kasuwanci da jari da aka haɗa liban shi raba musu kuɗi yake an yi an yi da shi alƙalanci fiye da sau ɗaya ya ƙi yadda akan haka aka kashe shi akan haka suka yi ta dukan shi har Allah ya dauki rayuwar shi Allah ya gafarta mai al-imamu al-imamu Abu Hanifa ɗaya daga cikin malamai wanda suke da mazahibul matbu'a fil alamin islami ba za ce hanafiya malikiya shafi'iya hanabila wannan al-imamu Abu Hanifa ya rasu hijira da shekara 150 zaka ga ya saka wasu tarihi a tsakankanin wani baka haka da ya saka daga 80 zuwa 150 mala albani ne ya sassaka waɗannan ba asalin mai littafin ba yana nuna maka shekarun da ya rayu ma'ana an haife shekara ta 80 bayan hijira ya rasu shekara ta 150 bayan hijira ina fata mun gane yau da rasu abu hanifa shekara 1000 kenan da 200 da shekara 88 da rasu shi Allah ya gafarta mai babban malami akwai tarihin shi mustafa a littafin ainihin siro alamin dubala da littafin tarihu madinati dimashqa ta al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi akwai littafai da aka yi rubuta da yawa akan tarihinsa akwai littafin al-intiqa fi fada'il salasil a'immatul fuqaha an ma ibn abdul bari tarihin al-imam abu hanifa ga sunan dai littafai da dama tarihin shahararre ne Allah ya gafarta mishi abu hanifa ga zantukan da aka ruwaito daga gare shi bayan bayyanan al-jahm ibn safwan da kuma bayyanan maganar jahamu ta kare ta sifat malam ya ce, nu'aim ibn hammad ma'ana an nu'aim ibn hammad ya karbi wannan magana daga nu'aim dan hammad sami'tu anna al jami'i yaqul nu'aim dan hamad na da ɗaya daga cikin malaman da suka rasa rayuwarsu a lokacin wannan mihina ta khalqul qur'an an rufe shi a gidan yari yaki cewa qur'ani ba magana Allah bane yaki ya karyata gaskiya akan haka aka rufe shi a gidan yari har ya mutu that is a shekara ta 228 kenan bayan hijira kamar shekara 1200 da shekara 10 nu'aym ibn hammad al-khuzai malami ne amma malamai sun ce da'ifi ne a gurin riwaya Allah ya gafarta mishi wannan malami ya ce ya ji wato nuhu al-jami nuhu al-jami wanda ya tattara abu iri daban-daban wannan wani malami ne shi ma alƙali abu isma nuh ibnu abi maryama almarwazi alƙalin garin marwa alƙali ne malami ne amma makalici haka suka ce a cikin tarihinsa ya ƙera hadisai na falala sura bayan sura ta alƙur'ani tun daga bakara hannarsu da kanshi kuma ya ce waɗannan hadisai shi ya zauna ya ƙera su ba annabu ne faɗa ba ya ba kanshi uzuri cewa wai saboda wai ya ga mutane sun kaura cewa ƙur'ani suna karatun sira da magazi da fiƙihun abu hanifa sun daina karatun ƙur'ani shine ya ƙera waɗannan hadisai na ƙarya wai don ya kwaɗaitar da mutane ga ƙur'ani malamai sun mishi raddi fata-fata akan wannan ba daidai ba ne allah ya gafata shi za aka tambayi ibn mubarak aka ce me za ka ce game da nuhu aljami'u yace kana ƙuri la ilaha illallah ce to dai musulmi ne iya abin da ya faɗa ke ma'ana ba zai iya faɗan wata kalma akan shi bai da cewa musulmi bane mun gane da kyau jama? duk da haka ba yana yin wa'azi yana ma yan bid'a raddi irin su waɗannan jahmiya haka aka ce kana shadidan alal jahmiya yana da tsanani kamar yadda za ga yanzu misali sai ga ɗan ɗariƙa ya tashi yana wa ɗan shi'a raddi za ga irin wannan ko ga wani dan izala wanda shi ma izala shi sama sama ce amma da shi akan yi wasu yan a raddi ma'ana dan mutum na da wata ɓarna, bai nufin kuma duk barna ya da ita kuma ha zai iya fitowa ya faɗa da barnar da bai da ita ba tare da gana shi kashin addu'a wuce to haka wannan ya kasance malam Nuh ibn Abi Maryama al-Marwazi alƙali ne kuma ba wai karamin mutum Allah shi kyautu. Wa eh ishtihadi yayi amma kuskure ne ba a ishtihadi a wajen kera ƙarya yes kuskure ne ba tun da annabi ya haramta a mai ƙarya dama duk wanda zaka ji an ce yi ƙarya a hadisi babu wani jahili da tasha dama malamai ne kamar da yanzu ma akwai malamai makaryata su suka fi yawa a gari ma mafi yawan malamai yanzu makaryata ne malamai ci gaba da cewa kuntu inda abi hanifata awwala ma zahara ya ce ni in ji nuhun jami ina tare da abu hanifa farkon bayyanan jahamu ɗan safwan ijja'atuhum ra'atun min tirmiza sai ga wata mata daga garin tirmiza garin su al'imamu tirmidi abu isa a tirmidi yanzu garin tirmiza yana ƙasar uzbekistan a gabashin tarayyar abin nan tarayyar turai daga cikin kasashen da suka bangare daga rusasshiyar tarayyar rasha kasar gurguzu uzbekistan to a wannan garin a wannan kasar ne akwai gari mai suna tirmidha garin su Al-Imamu abu isa tirmidhi uh, uh, sahibul jami sai ya ce wata mata daga garin tirmidha ta zo gun abu hanifa a ƙasar kufa kanat tujalisu jahaman wannan mata ta kasance tana zaunawa a majalisin jamu ɗan safuwana fa dakhalatil kufa sai ga ta zo ƙasar kufa fa adhunnuni aqalla ma ra'aytu alaiha asharata alafi nafsi nuhu yace ina tsammanin mafi ƙarancin abin da na gani na mutanen da suke sauraranta to kamar ka ce mutum dubu goma ta du'u ila ra'ayiha tana ta kiran mutane zuwa ga a saurare ta a ra'ayinta faƙila laha sai aka ce da ita inna ha huna rajulan qad nazara fil ma'quli yuqalu lah abu hanifa yake malama a garin nan namu ko wani mutum shi ma yana yin aiki da hankali irin da kike yin nan ana ce da shi abu hanifa fa'atihi ki je ki magana da shi in Allah ya taimake ki ya karɓi wannan ra'ayi to zai yaɗa shi don shi ma yana irin wannan fikira ta hankali kuma abu hanifa ya shahara mutum ne mai aiki da kwakwalwa mazhabin shi babu nasoshi da yawa Nasoshi shi kaɗan ne kuma yana yi wani lokaci mazhabin suna wa nasoshi hawan ƙawa akwai abin da ya zo ƙarara a nassi hanafiya za su shafa irin su toka sai su ce ba haka ba wannan yasa akwai rigima mai ƙarfi tsakanin hanafiya da ahlul hadith malami masu aiki da hadisi ba sa shiri da hanafiya ne da suke Ina gaje karanta musannaf na abdurrazzaq as-sanani yana a ce kitabu kaza kitabu kaza kitabu zakati kitabu siyami sai aka zo kitabu raddi ala abi hanifa littafin mai da martani ga abu hanifa sai ce babun da ke bayani akan sadaki haddasana fulanu an fulani an fulani manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza sai kuma ya ce wa amma Abu Hanifa fa qala khilafa hada shi ko Abu Hanifa ya saba wannan ko ya ce waru ya anna Abu Hanifa la ya yaqulu bi hada suna nan irin wannan da yawa wanda sun saba wa sunna qarara akwai su jama'a ina fata mun gane ba mun zo na zaman buga misalai bane amma abin da ake cewa shine sai su waɗannan mutanen garin da suka ga wannan matar tana magana kamar magana ba da nasi ake ta ba da kiyasi ne da hankali ko sai suka ce to a nan garin ma ko wani mutum mai irin wannan tunanin amma dai bai da wannan aƙida ina ma da za ki je ki tattauna da shi ta yi ki ƙari samu ki samu ƙarin fa'idoji ta yi ma ya amsa ta yi ya gyara miki faƙalat an tallazi ta'ala tu'allimun nasal masa'ila wa qad tarakta dinaka sai ta je gunshi ta ce kai ne mai koya mutane mas'alolin fikihu amma ka yi watsi da asalin aƙidarka aina ilahuka alladhi abu ta ce mashi ina ubangijinka da kake bautawa fasakata anha sai abu hanifa ya shiru thumma makasa sab'ata ayyamin layu yujibuha aka ce wai sai da aka yi kwana bakwai bai ba da amsa ba thumma kharaja ilaina nuhu jami' yace sai ga abu hanifa ya fito bayan mako guda wa kaduwa za a kitaban alhalin ya rubuta littafi cewa inna Azzawajalla, azza wa jalla fi sama'i lalle Allah ubangiji yana sama baya ƙasa fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce da Abu Hanifa ra'aita qawlan lahi azza wa jalla Allah shiga fata malam ina fassara fadin Allah da ya wa huwa ma'akum wa huwa ma'akum me take nufi Allah yana tare da ku qala sai Abu Hanifa yace huwa kama taktubu ila rajuli wannan shine kamar yadda zaka rubuta mutum wasiƙa kace ce inni ma'aka wa anta za'ibun an ina tare da kai alhalin ba kwa tare a lokacin rawahul bayhaqi fi kitab sifat al-imam al-bayhaqi Abu ya rawaito wannan kissa a cikin littafin al-asma'u wasifat dinsa sai malam zahabi ya ce laqad asaba abu hanifata rahimahullah haƙiƙa abu hanifa ya dace da daidai fi ma nafa anillahi azza wa jalla min alkauni fil da ya korewa Allah kasancewa Allah yana ƙasa wa asaba kuma ya ga dace da gaskiya fi ma zakara min ta'awilil aya abinda ya fassara wannan aya wannan bangare na aya wa huwa ma'akum ko Allah na tare da ku haka malaman farko suke fasara ta cewa Allah yana tare da ku ne da ilimin shi wata bi bi'a mutlaqas sam'i bi anna Allah ta'ala fi samai kaga ya bi tsantsar abinda aka jiyo aka ruwaito shine as-sam'u ana abinda aka ruwaito daga magabata cewa Allah yana sama sai mala albani ma zai ce qultu ni ko malam muhammad nasiruddin albani sai nace zahiru ma naqalahu almuallif afallahu anna wa anhu zahirin wannan magana da al zahabi ya jira tote daga bai haƙi, sai ce Allah ka gafarta mana Musa albani Allah ka gafarta wa zahabi Allah gafarta mana mu ma gaba ɗayan mu anil haƙi daga bai an anna hadha sakata an isnadihi fil qissa sai kaga yayi kama da a ce bai haƙin da ya kawo wannan magana shiru yayi bai ce komai ba walaysa kadhalika malam albani ya ce amma ba haka kyau. yake ba saboda mene faqad ashara ila da'afiha bi qawlihi fi akhir kalamihi al-madhkur shi kanshi bai haƙi da ya kawo wannan labarin sai da ya ishara akan cewa kissa bata tabbata ba ya faɗa a ƙarshe ce in sahatil hikayatu anu wannan hikaya in ta inganta daga abu hanifa albani ya ce kultu ni ko sai na ce wa anna lahasiha ta yaya za a yi ko wannan labari ya iya tabbata sam ba zai tabbata ba warwatuha nuhul jami' al-muttahamu nuhul jami' al-muttahamu bil wada' wato alhalin wanda ya ruwaito ta shine nuhu aljami'u almuttahamu bil wad'i wanda malamai ke tuhumar shi da kera hadisin ƙarya hatta qala ba'dhum har wasu malamai suke cewa jama'a kulla shay'in illa sidq da yake ce mishi aljami' malamai sun ba da labari saboda ya koyi kaza ya koyi kaza ya tattara ilmomi da dama shine yake ce mishi aljami'u malam nuhu wanda ya tattara komai da wani ɗaukar nan kalmar sai ce yana da komai ɗin amma ban da gaskiya sai ya ara shi da sunan ya tattara komai da kake tunanin ya kamata a tara amma bai tara gaskiya ba hau ga irin wannan babu yadda za a shi labarin shi da ka duk inda ka zo na labari ya biyo ta kan nuh ibn abi maryama almarwazi sawa'un hadithi ne ko kissa ka sani malamai sun ce zuki ta malleci saboda ko je ne shi wajen ƙarya ba a karɓar riwaya shi sam to da haka wannan kissa ita ma ba za a iya tabbatar da ita daga abu hanifa sai dai ana iya kawo ta irin haka a cikin labari a faɗin ma'anarta a ba da ainihin hukuncinta saboda ba hadisi ne marfu'i ba amma hadisi marfu'i baya halasta ruwaito shi daga mutumin da aka san yana karya. sai dai in an zo bayanin karya, a ce wane makaryaci ne kuma kaza na daga cikin ƙarya da ya ruwaito wallahu alam wa nu'aym ibn hammad da'if nittahamahu ba'dahu haka nan shi ma nu'aym dan hammad game da muka ji shi ma mutum ne mai rauni wasu malamai suna tuhumar sa fa kana alwajibu ala almusannaf musannifi albani yace abinda ya wajaba ga al-imam az-zahabi an yi bayyana zalika yayi wannan bayanin wala ya da'u majalan li aduwil lahu haqidun dan kai ya bar wata kofa ga wani makiyin shi mai hassada an ya ƙa'ana fi maƙiyi mahassadi ya samu abin faɗe da suka kama fa'alal kautsariyu fi takmilatin raddi ala nuniyat ibn al-qayyim kamar yadda kausari yayi haka yayi mazahabi raddin irin wannan maganganun yayi kokarin ya nuna cewa ai zahabi ya yarda da maganar da shi sa bai kairata ta ba haka ya faɗa a littafin shi mai suna takmila raddi ala nuniyat ibn al a shafi na 179 shi wannan malami zahirul kausari wani malami ne fitinanne dan bid'a wanda ya shahara da suka sunna Allah shi kyautu mala ya ci gaba da cewa wa balagana an abi mutai al-hakam ibn abdullahi al balahi sahib al-fiqh al-akbar qala har ila yau daga cikin maganganun da aka ruwaito daga Abu Hanifa dangane da Jaham da sa shine mala yace labari ya iske mu daga Abu Muti al-Hakam ibn abdullahi balakhi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar abu hanifa sahibul fiqhil akbar mai littafin al akbar wani ɗan ƙaramin littafi na aqida wanda za ga wasu na danganta shi zuwa ga abu hanifa kai tsaye amma wannan da malam ya faɗa a nan shine magana mafi kusa da gaskiya za mu zo mu ji ƙarin bayani akan ta insha Allah cewa ɗaliban shi ne suka rubuta amma suna suna ambatan maganarsa qala wannan malami abu mutsa ya ce sa'altu aba hanifata amman ya kulu na tambayi abu hanifa daga wanda ya ce la a'arifu rabbi fi sama'i aw fil ardi mutum ne sai ya ce shi bai san Allah ubangijin shi a sama yake ko a ƙasa ba me ya hukunci shi algawa ta malam fa qala sai abu hanifa ya ce fa kad kafara wanda ya ce haka ya zama kafin. da anna Allah ta'ala ya kulu saboda Allah yana cewa ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi walakin wa arshuhu fawqa samawati kuma al'arshin Allah din nan sanannen abu ne cewa yana saman sammai fa sai ni mai tambaya na ce innahu yaqulu shi mai tambayan yana cewa ne aqulu 'alal arshi stawa eh na yadda Allah yana kan al'arshi walakin ƙala amma sai ya ƙara da cewa la yadril arshu fi sama'i a fil ardi amma shi bai sani ba shin al'arshin yana sama ne ko yana ƙasa ya yadda a ce Allah na kan al'arshi Allah na sama al'arshi amma bai yadda a ce al'arshin da Allah suna sama ba saboda shi bai san ina Allah yake sai malam Abu Hanifa ya cewa idan akfara annahu idan unkala idan unkiru anna hu fi sama'i idan ankara annahu fi sama'i faqad kafara abu hanifa yace to ai kenan yayi musun Allah yana sama da haka ya kafurta abu hanifa lakin hukuncin kafirci ga wanda ya faɗa haka sai dai kamar da kullum muka sha faɗa jama'a waɗannan kalmomi hukunce hukunce ne ba ka ɗaukar su ka ɗabbaka su akan mutane mu kiyaye wannan jama'a babi na kafurta musulmi da haɗari kwarai. ana barin shi ne kawai ga mutahidai da alƙalai in ba mutumin da kafirci shi ya bayyana suka riga suka ayyana shi a matsayin kafirci ba ba a laƙin kalmar kafiri ga musulmi kuma dama asalin kowa shine musuluncin ko da ya yi abin da ake ganin kafirci ne ba a itilaki musan wannan tana da haɗari kwarai da gaske wannan irin kafirtawar da 'yan uwan mu sunna suke yi wallahi talaka da haɗari kuma to some extent 'yan ɗarika suna da gaskiya a cikin wannan magana suke cewa su suna tuhuma 'yan izala da kafirta musulmai let's hear this unreasonable wani ana magana ta hakikin ilimi saboda ka zo kawai ka ce duk wanda ke kungiya kaza kafiri ne wannan ganganci ne jama'a sawa'un shi'a ce ƙungiyar nan ko ɗarika ce ko mai ceci. Don ba duka a ɗin da ke cikin ƙungiyar ne suka tabbata da irin wannan aƙida ba kamar yadda ba duka wanda ke cikin ahalu suna ne ahalu suna ba har akwai da wannan akwai da dama a cikin mutanen mu ahalu suna ba suna ba ne su kamar idan ka shiga cikin kasuwa za ka ga mutane ba kowa ne ya gusa yayi ba kuma kowa ne ke da shago a kasuwa wani yawon banzan shi yake wani ma mahaukaci wani sani yake ya kamata mu san wannan so cewa duk suwa na kafirai ne wala wannan ganganci ba addini ba ba za ka taba ganin shi a cikin rubutun malamai mu kuna ba asali kafirtawa tabbas akwai shi amma wa ke yi alƙali ko mujtahidi saboda idan ya kafirta akwai tabi'a akwai abin da zai biyo baya akwai kisa akwai tubar ba da tuba akwai magana gado akwai magana mutuwa aure akwai maganganu da yawa da za a gane a nan kasashen akwai munafunci a cikin abu mutum ne zai ce yan dariƙa kafurai ne kuma baban shi dan dariƙa ne amma baban ya mutu kuma sai ci gadon shi in ya ga yan dariƙa yana so sai aura a ba shi aurenta a hannun dan dariƙa in an yi magana sai cewa za a kwato ta ne ƙarya ne munafunci tunda ya ce ba za a ci yankansu ba kuma an daina cin yankansu ba za a yi hulɗa da su ba an daina yi amma ran da ya ga wata mai kyakkyawar sura a gidan ɗarika sai ya koma ya lallaba ya an sota a ɗan ɗarika wannan ba daidai ba ne inda da gaske ne ka fata wannan kaga yanzu benefit ɗin na duniya gado benefit duniya ne sannan mata da zai samu ya aure ta shi ma benefit ɗin duniya ne kaga ya yadda a nan ya compromising wancan magana amma sallah bai yadda ba haka da declaring masallaci ɗarika cewa duk wanda ya sallah a cikin bai da sallah wannan ba addini ba ne duk wanda baya cikin karatu ba duk da yake fara ka taba an ja nasi akan shi sai dai a fara kawai a yi talaki to shi har aka kai ma ga lokacin da yan izala ma suna juran junansu saboda sun gama kafirtawa ya rage kaula din da saura da aka fara rikicin izala izala sun juran junansu har yanzu akwai izala masu da izala in fact akwai izala masu kafirta mu mu yan salafiya misali da muke yin magana da aljani muke cewa ya fita da izinin Allah daga jikin mara lafiya suna cewa muka kafirai ne kuma ku taɓa jin wannan ba duk wannan ganganci ne ba duka wannan ganganci ne ba addinin Allah bane ya kamata mu san wannan na san wannan magana garibiya ce a gun ahlus sunna amma ita ce tsantsan gaskiya yan dalika za su daɗi da su ce wani ɗan izala yana suka yin izala mu masu faɗa gaskiya ne ko tawo kan kuma saboda haɗarin da ke ciki kai kanka zai dawo in ka kafarta wani bai kafurtu ba ko to kai ne kafurta da su kuma akan haka Allah zai hukunta ka shi sa gara ka kama bakinka gara kai kuskure ya zama kafuri ne amma baka fitar da shi ba da kai kuskuren musulmi ne ka fitar da shi abin yana da matukar haɗari ne kalla ka ga wa za a baka gumin kana sauraron shi da wuya ka ji ya ce wani kafiri ka sauran tafsirin shi tsab sai dai ya ce kaza kafurci ne to wannan kuma akwai shi kamar yadda aka faɗa nan kaza kafurci ne amma ya kira sunan mutum da yan izala na baya bayan na suke a ce wane kaza tunda yana wazifa kafuri ne ai kabbara wallahi tallahi wannan ba karatun sunna bane da sai malaman izala da dake yanzu ga abu ya dan fara sauki saboda da an kuma ana blending ana haɗewa da juna suna haɗa kai suna yaƙar juna da sauransu duk wannan yana iya canzawa saboda canzawa yanayi tunda dama ba dan Allah kai although 'yan ɗarika sun ba da platform tun asali da ya ba da dama aka musu irin wannan ragamsa, saboda barnar da ake shekara arba'in sama baya a ƙasar nan da sunan ɗarika ta kai ta kawo barnar da ake wusuli da kafirai ƙatan shaidani ya ce shi ya yi wusuli shi allah ne baya sallah ga wannan kafirci ne tsantsagwaran shi amma da haka ma ga wani ba za a ce kai ga kafiri ba sai akwai matakai dan musulunci ba wasu ake aibar ba za a kori mutane ba ba shi ne manufa ba so ake ka gyara ka zauna a ciki amma kawai a ta ba da certification na kora wane ma ya fita wane ma ya fita sai ka koma sura sai kai kadai a cikin musuluncin ke na goya so ana wannan barnan ne da izala suka zo shine su ba sai suka fantsa mabumabumai na kafirci duka kawai suka dinga aikawa da su yawa situation din ya taimaka wajen samun irin wannan yanayi to amma yanzu da situation ya canza wajibi ne a dawo kan abin da yake shine asalin manhajin salaf game da kafirtawa ko fasikantarwa ko bid'antarwa wannan katuni mai zama kanshi mun ɗauko magana ne kawai saboda nan da ya magana zan iya ba mu rafarin da littafin al-istiqama na al-imamu ibnu taymiya shaykhul islam zaka ga karatun a cikin haka da cikin majmu'ul fatawa da littafin ainihin wato a littafin ainihin wannan malami mutumin kasar saudiya shine professor suhaimi na jami'ar islamiyya shine a ah, takfir fitnatu takfir wani abu makamancin da littafin albani shi ma na fitnatu takfir da akwai kuma fatawoyi na su malam bin baz da su ainihin wato usaimin duka akan haka akan hadarin da ke ciki kafirtawa da kafirta shugabanni da makamantansu dan anan kasar an dinga yi akan siyasa masu suka ji an ce wanda ya dangwala Obasanjo kafiri an faɗa ga nan wanda ya dangwala Goodluck kafiri ne duk wannan ƙarya ne ba ka yake a shara ba ba muna cewa don gwala musu daidai ba ne ba amma kuskuren ba sunan shi kafurci ba wannan karatun yana da haɗari a goyon izala ba sa iya fahimta wannan karatun saboda akan haka duk muka saba shine orientation ɗin amma gaskiya ce jama'a dole a fahimta kuma mu dinga iya bakinmu haɗarin ya fi gare ka kai mai fada fiye da wanda kake fada mashi haɗarin ya fi matsala gaba da kai wannan bai nufin kuma a ga mutane suna barna a kyani daga ciki ita wannan barnar kafirtawa da haka ka ji kullum ai zala suna cewa kaza ba kyau kaza ba kyau amma kar wannan ya sa ka ce bari ka fitar da mutum daga ƙwaryen musulunci kai ba alƙali bane kai ba halifan musulunci ba ne, ba ka da hurumin yin haka in ta kama a cikin karatu a matsayinka na malami ko mai wa'azi kana iya ishara zuwa ga wani ka ce wane kaza ko mai abu iri kaza abin da yake yi bata ko kuskure ne jama'a ku kiyaye shi kaga ka yi nasiha gwargwadon bukata ma ka ce malam musulmi ne ko kafiri ka ce ban sani ba asalin shi musulmi ne za a bi shi sallah za a bi shi sallah ana murnan bid'a sallah wannan yana cikin karatu yana cikin sahih bukhari Allah ya sani malai ci gaba da cewa a qultu rawaha sahib al-faruq qultu ni albani sai na ce abu mutse hadha huwa min kibari ashabi abi hanifata wa fuqahaihim abu mutsayin nan yana daga cikin manyan ɗaliban abu hanifa da manyan wanda suka fahimci ilimi a cikinsu ƙalar mu'allifu fil mizan al'imamu zahabi da ya zo tarjamar wannan mutumin a cikin mizanul i'tidal sai ya ce kana basiran bin ra'ayi ya kasance ya san fiƙihu fiƙihu wannan wanda babu Nasi shi na ke ce ma rayu allama babban malami kabirar sha'ani mai girman al'amari a cikin ilimi walakinahu wahin sai dai abun watsi ne fi dabtul asari wajen kiyaye hadisi bai da ta cewa a cikin hadisi wa kana ibn mubaraki yu'azzimuhu wa yujilluhu li dinihi wa ilmi ibn al-mubarak wanda shi ma ya karatu a makarantar Abu Hanifa sai dai shi Allah ya mishi gamdakatar ya da hadzi a cikin hadisi ya kasance yana girmama wannan mutumi yana ganin darajar shi saboda kularsa da addini da kuma iliminsa amma hadisi dai zero ne qala ibn ma'in laysa bi shay'in da wata kima a hadisance qultu ni albani sai nace wa fi qawl al musannif sahibul fiqh al akbar zabi da yazo magana akan shi yace mai littafin al akbar a cikin wannan zancen akwai isharatun qawiyatun ila anna kitab al fiqh al akbar laysa lil imami abi hanifata rahimahullah ta'ala ishara a kan cewa littafin alfikihul akbar ba abu hanifata ne ya rubuta shi ba Allah ya gafata mai khilafan lima mashhur inda al-hanafiyya sabanin abin da ya shahara a gun su ƴan mazhabin hanafiya din wanda suna ganin cewa littafin na abu hanifa ne suna kuma itizazi da shi abun mamaki kuma shine kamar idan ka je karanta a cikin al-istiqama za ga ibn taimiyya tun farko farko ya magana kan irin wannan magana cewa mutanen da ke takaman bin mazahibu malikawa hanafawa shafi'awa da makamantansu an wayi gari sun canza irin addinin waɗancan na farkon aƙidar su ba irin waɗancan bane aƙidar da suka ɗauka yanzu daga baya suna faɗa da masu bin akasinta har suna fasikantar da su suna kafarta su sai zama kuma limamin su da suke cewa suna bi irin da shi alal misali yanzu a Najeriya yanzu wanda suke cewa kansu malikiya suna ta Allah yana sama maliku kuma ya tabbatar da wannan suna zagin masu cewa Allah ya ɗaukaka maliku kuma ya tabbatar da wannan kaga ba extension suna zagin maliku suna bid'antar da shi to haka hanafiya suke musamman sun fi kowa wannan matsalar da dama daga cikin abin da suke akai ya saba mazhabin na farkon su kamar ga musamman game da aƙida sai kaga suna ta tutiya da wani abu can daban ashe ba shine abin da limamin sai yake akai ba kaga irin nan littafin da ba shi ya rubuta ba suka ce nashi abin da ke ciki ma ya saba wa aƙidar ya dace da tashi ba su ba abin da ke ciki ba bayan danganta littafin da suka bisa kuskure ga shi limamin wa qad tubi'a iddatu tabaatin mansuban ilayhi malam ya ce an buga littafin nan bugu da yawa a jikin littafin za ka ji an ce alfiƙiul akbar lil imami abi hanifa wa mashruhan min ghairi wahidin min alhanafiyyati minhum sannan an samu limamai da yawa daga cikin hanafiya sun yi sharhin littafin minhum daga cikinsu akwai abu mansurin al-maturidi wanda yake da aƙida 'yan maturidiya shine ogata akwai wasu aƙidu guda biyu waɗanda suka saje da gaskiya har ana tsammanin su ma gaskiya ne ita ce ashariya da maturidiya a ƙasashe irin su misira ma da makamantansu waɗannan su ake cewa alusunna wanda ƙarya ce batata to shugaban wannan addini na maturidiya shine abu mansur al-maturidi yayi sharhin fiqhul akbar a ciki kuma alladhi yantami ilayhi aktharul hanafiyya fil wanda galibin hanafawa maturidawa ne wa jumhuruhum fiha min al mu'awwila daukacin hanafiya dake cikin aqidan maturidiya suna ta'awilin sifat fatara aba mansurin hadha قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي الفقه الأكبر wannan shi kanshi abu mansurin zaka ganshi yayi ta'awilin maganar abu hanifa da ta gabata dinnan aka ba da labarinta a cikin littafin can ya yi tawilin ta tawilan ya kudu ila ifsadul kalami abi hanifa <clears throat> tawilin da yana koma zuwa ga lalata maganar ta abu hanifa wa ikhrajihi an jama'ati salafi da fitar da abu hanifa daga karabkan magabata fi adamin ta'awil waɗanda ba sa ta'awili faƙala ga da abu mansurin ya faɗa fi ta'awili qaulihi rahimahullah wajen faɗin da aka ce abu hanifa ya ce faƙad kafara a cikin shafi na sha tara na littafin alfiƙul akbar tab'ul hindi faƙad kafara haƙiƙa ya kafirta kaga abu ne yake a bayyana ko barka ji ta'wili sai ce li'annahu bi hadha qawl saboda wanda ya ce Allah baya al'arshi saboda baya kan baya sama saboda al'arshi baya sama shi bai san Allah yana duniya ko yana al'arshi ba abu hanifa ya ce ya kafarta ko sai shi wannan dan tawili ya ce a'a li'annahu bi hadha alqawl saboda ya faɗi wannan magana yuhi mu an yakuna lahu makanun fa kana mushrika kamar yana cewa ne Allah na da wani wuri sai dai shi bai san wurin da haka yayi shirka ba wai kore Allah yana sama da ya da shi a cewa Allah yana da wani mahalli jama'a ku duba ainul ta'wil sai ce li'annan laha sai ce sai albani sa alam mutsarai walam yaltafi ila tamamin kalamihi al tawili wa qawluhu rahimahullah bai kalli karshen magana ba wanda karshen magana tana barnata wannan tawilin saboda ya ce li'annan laha ta'ala ya ƙulu, ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa wanda bai sai da Allah yake ba ya kafarta saboda Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa kaga shi da kanshi Allah yau kanshi wuri amma sai wanda mai fasara yake cewa saboda in ya ce. ni ban san Allah yana saba ne ko yana ƙasa ba saboda wani ya faɗa ka kamar ya yi wa Allah wuri amma bai san ina ne wurin ba ko mun gane ƙi kallon ƙarshen magana ruwa ga irin wannan tawili Kultu, albani yace fa za fi anna illata kufrihi ma huwa in lima dallat hadhihi al-ayatu sarahatan wannan na nuna maka cewa abin da yasa ya kafurta? saboda ya karyata wannan abin da aya ta faɗa ƙarara min isti'labihi subhanahu ala arshi min isti'labihi subhanahu ala arshi cewa Allah ubangiji ya dauka kan al'arshi la li annahu yuhimu anna anna lahu ta'ala makan ba wai dan yana tunanin Allah na da waje ba subhanahu wa ta'ala an dalika, Allah ubangiji ya dauka daga mashi waje irin wanda al'umma suke tsammani walamma zakarna qala fi qala walima zakarna saboda kuma da muka ambata qala sharihu tahawiyya rahimahullah mai sharhin tahawiyya Allah ya ƙara mashi rahama shine al-imamu ibnu abil izzi al-hanafi wani babban malami ne da ya zo bayan su abu hanifa amin bayan su ibn taimiyya da kamar shekara 150 a lokacin ana cutar da mutane duk wanda ya danganta ka shiga ibn taimiyya ya shiga uku da ya zo ya dinga ɗebo maganganun su ibn taimiyya da su ibn qayyim amma baya cewa su suka fara duk da haka sai da alkalai a lokacin na bid'a suka gane ga inda yake kwaso maganganun shi aka yi ta fitina littafi ne mai kima kwarai sharhul aqita bahawiya mujallati biyu ibnu abil izzi al-hanafi shi ma ba hanafi ne amma salafi yace da an zakara riwayata abi mutai al-balakhi طبعة a الإسلامي الطبعة sai سيتي bayan da ya ambaci wannan magana sai ya ce wala yuntafatu ila man ankara zalika mimman yantasibu ila madhhabi abi hanifa yace wanda ya kareta wannan magana ta abu hanifa ba ma a kallon shi daga cikin masu danganta kansu da abu hanifa ishara zuwa ga su waɗannan maturidi ne kenan yace faqadin tasaba ilaihi tawaifu dan an samu wasu ƙungiyoyi da suka danganta kansu da abu hanifa mu'tawa'ifu mu'tazila yan mu'tazilawa mu yi maganar sa aran nan ko wa ghairuhum da wasunsu mukhalifuna lahu fi kathirin min itiqadati amma sun saba da shi akan mafi yawan aqidarsa wa qad yantasibu ila malikin wa shafi'i wa ahmada man yukhalifuhum fi ba'd itiqadati ana samun wanda suke dangantuwa zuwa ga malik ko shafi'i ko ahmad ibnu hanbal waɗanda suka saba wa aƙidunsu duk waɗannan jama'a malamai ina ya jama'a in ka ɗauko mabiyansu akwai shahararrun malamai a mazahibu ɗin da suka saba wa aƙida waɗannan in ka ɗauki malikiya misali galibin malikiyar ƙasa andalus a sha'ira ne mu'awula ne suna nan da yawa su baji da makamantarsu in ka ɗauki mutanen shafi'iya shafi'iya suna daga cikin wanda suka fi kowa kwaso falsafa suka zuba a cikin usulin fiƙe ga sanan irin su razi irin su ainihin wato gazali da ire-iren su duka waɗannan shafi'awa ne irin su ainihin abdulwahab sha'arani da irin ainihin wato subki duk waɗannan suna cewa su shafi'awa ne kuma mu'awwila ne su in ka ɗauki a mazabin ahmad ibn hanbal wanda ba mazabin ya fi kowanne alaƙa da hadisi da sunna a ciki su ma akwai irinsu ka ɗauki misali ibn al-jauzi abdurrahman ibn al-jauzi Allah ya gafarta mai har littafi da ƙoƙarin tabbatar da ɓarnar da kuma nuna cewa masu tabbatar da sifat suna yi wa imamu ahmad ƙarya ne ba haka bin shekin shi ne daf'u shubahi tashbihi bi kufi tanzihi sai da aka samu malamai suka mashi raddi irin su ibnu asakir sai da yi tabyinu kadabil muftari ala abil hasan al ash'ari ishara yake ga waɗancan maganganun na ibnu su balantana kuma a yanzu da muke rayu a nan kasar mutane da ake cewa malikiya suna daga cikin typical nbda nbda a fiqh nbda a hadisi yan a aqida yan bid'a hatta a cikin al'adu kowa a ƙasar nan tsawon ɗan izala ne ɗan ɗariƙa ne ɗan kaza ne baƙadire ne kuma tijja ne za ka ji suna tutiyar su malikawa ne amma mazhabu malikin shay'un wa mazahibuhum ashiya'u ukhra za ga mazhabin maliku da mazhabin su daban ne batatar musamman da a aqida kai har ma a fiqh din akwai abubuwan da dama ake yin su a masallatai da cikin abubuwan da mutane suke a aqidar su da addinin su suna cewa su malikiya ne amma san babu shi a malikiya ka ƙaramin misali mas'alar gemu a malikiya mazhabin imam malik shine a bar gemu ya sakata ya wala ba a aske duk abin da ake cewa gemu kuma gemu daga daidai sai tun kunne duk abin da ya kasa sunan shi gemu amma ba sai an buga misali za ga wani ba maliki sai ka ɗauka ayon aka manna mai a jikin haɓashi ko ka ɗauka kana kana ta ne ta wata ‘yan budurwa eh shi ba ɗan sanda ba shi ba soja ba shi ba sss ba shi ba castelia ba shi ba komai ba amma ya bi kullum sai ya yi sai ya yi kuma haramun ba yi dalili kuma banda son zuciya ko ya ba wani dan gemu dan kankani haka kamar bindin kanari duk ya aske sauran wannan ma duk ƙarya ne malikiya ne suke wannan malikiya masu jan wando ga su nan wandon shi kamar tantabara malikiya masu ƙaryata hadisai maliku ba ƙaryata hadisi to duk wannan kaga suna intisabi ga malikiya ne amma intisabu ghairu haqiqiyyin ba da gaske bane intisab ne kawai siyasi shi sa akwai malaman ma da suke ganin cewa ka ce kai ba malike ne ko kai ba shafi ne suka ce kuskure ne sun tsananta of of course a wannan suna ganin kuskure ne dan me yasa ba za ka ce kai ba muhammadi ba ka tsaya ka ce kai muhammadi ne ko ka tsaya kawai akan huwa sammakumul muslimina min qabl danganta kanka ga wani da akwai maganganu da yawa akan wannan wallahu ala mala ya ci gaba da cewa Inji ji ibnu ibn abin izal hanafi ya ce akwai an samu wanda suka dangantu zuwa ga ainihin wasu malaman fikihu amma aqida su ta sha bambam wa qissatu abi yusufa fi istitabatihi al-bishr lil-murisi lamma ankara an yakuna Allah azza wa jalla fawqa al-arshi mashhura kisa da za a zo a ji a nan gaba wadda al-Imam Abu Yusufa babban magajin Al'imamu Abu Hanifa ya ya nemi bishir al-Murisi Murisi ya tuba zamu mu mu ji bishir shi ma wani babban dan bid'a ne wanda yake ta sifat shi ma ce bai yadda a ce Allah na kan al'arshi ba sai abu abu Yusuf ya ce sai ya tuba in ba haka ba mashi hukunci wannan kisa na ishara ga wannan matsala dan bishiru ɗan makaranta abu hanifa ba wai na nesa ba ma ɗan makaranta abu hanifa ne amma aƙidarsu da ba kuma gane da kyau jama'a shi sa kai da kake karantawa ko wa'azi ko me ya kamata ka dinga fahimtar wannan ba duk mai sauraron ka ne yake da irin aqida ka ko ra'ayinka ba duka wani yahudawa suna zuwa sauraron manzo Allah sallallahu alaihi ba su musulunta ba tun a makka kafirai suna zuwa dan haka ka faɗa abin da yake shine gaskiya kar ka tsaya kana wani mujamala babu laifi ka yi abin da ake ce ma mudara ya halasta mudara shine ka mutum wani alheri ko sassaucin da zai sa ya ga alheri musulunci ya shiga kamar da manzo Allah yake amma mujamala shine ka ki faɗan gaskiya a sanda ake buƙatar ta dan wani manufar duniya kaga da bambanci dan ka ba mutum ka sake mutum fuska kai hulɗa da shi dan ya ga alherin addini ya shiga wannan mudara ke wannan musulunci yana encourage ɗinsa amma mujamala shine abin da galibi muke in mun shiga cikin wasu wanda ba mu ba ko mun ga alama ga wasu wanda ba mu ba sai mu canza maganganun mu mu nuna ai da, ma can dai muna dai ne kawai da sauransu wannan munafurci ne ba addinin Allah bane wajibi ne ka faɗi gaskiya a san da ake buƙatar gaskiya kar ka canza dan Allah cewa ya fasda bima tu'mar me ma'anan fasda ka kwalla ƙara ka faɗa abin da aka ce ka faɗa da ƙarfi ko ya ci Allah ya tsare har yanzu yana kawo mana maganganu daga al'imamu abu hanifa alimul iraq Allah ya gafarta mashi malam ya ci gaba da cewa a rawaha abdurrahman ibn abi hatim wa ghayru wannan kisa abdurrahman ibn abi hatim razi a cikin aljarhuwar jarh wa ta'dil shine ya ruwaito ta da shi da wannan sa zamu ga mu ji ta gaba insha Allah qultu ni albani sai da ce wal qissatul misharu ilaiha ta'ati fil kitabi fitar da mata abi yusufa insha ta'ala wannan kisa da aka ishara anan za ta zo nan gaba kaɗan a tarihin Abu Yusufa inda za a magana akan maganar da Abu Yusufa yayi dangane da waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala za a ji a wannan wajen wa fiha a cikin kisa akwai dilala ala anna ashabu abi hanifa al-uwal akwai dilala akan cewa ɗaliban abu hanifa na farko kanu ma'as salafi su ne su abu yusuf ne kenan suna tare da magabata fil imani bi uluhi ta'ala ala kharqi wajen imani da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan halittu wa zalika mimma yu'ti ba'd al-quwwa li hadhihi ar-riwayat al-marwiya an al-imam abi hanifa wanda wannan yana kokarin yana bada ƙarin ƙwarin gwiwa a yadda da riwayoyin da aka ji daga Abu Hanifa akan tabbatar da fassara irin talat salaf duk da isnadojin su basu inganta ba amma samun ɗaliban shi na farko farko akan irin wannan aqida dalili ne da ke ishara akan cewa a shi suka koya ina fata mun gani malai ya ci gaba da cewa wa min zalika tasrihul imami abi ja'far ne tahawi al-hanafi fi qaqidati bi anna ta'ala mustaghnin 'an al-arshi 'an arshi wa ma dunahu daga cikin haka akwai maganar da aka samu daga al'imamu abu ja'afar ne fahawi wanda malami ne daga cikin malaman ainihin hanafiya babba alhanafi ya fito karara a cikin aƙidarsa ta alƙidar alaƙetar fahawiya ya ce allah ubangiji ya ɗaukaka kuma ya wadata daga al'arshi kuma muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu sannan allah ya mamaye komai wa fawqahu kuma yana saman komai wannan na cikin littafin al-aqidatu tahawiyya ta al-imamu abu ja'far al-tahawi babban malami mai littafin mushkil al-athar da ma'anil athar malami ne babba zamanin ɗaya daya da su ainihin al-imamu al-bukhari yana dan kasa da su kadan kaga samun mutumi a irin wannan zamani ba hanafi sananne a hanafiya wannan kakan littafan shi kamar sharhul ma'ani da sharhul mushkil al-athar za ga yana ta'awilin hadisai don su dace da mazabin abu hanifa amma aƙida baya wannan tabbatar da ba hanafe ne shi amma ya tabbatar da aƙidar uluwi na Allah a cikin aƙidarsa to wannan na ƙara ƙwarin gwiwa cewa abu hanifa da mazhabin shi da ɗaliban shi na farko-farko suna kan aƙida ta isbatu sifat ala Manhaji, salafis salih wallahu a'lam ya ce wasu mitul qadiya الإمام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال سمعت الإمام أبا محمد عبد الله بن أحمد المقدسي مؤلف المقنع رحمه الله رحمه الله ثراه wannan yanzu imamu al-zahabi ne ke magana da isnadin shi cewa ya ji malam wani malam abdul khaliq ibn ulwan ya ce shi kuma ya ji daga nashi malamin shine abu muhammad abdullahi ibn ahmad al-maqdisi wannan shine mufiqud diri ibn qudamah al-maqdisi kenan mai littafin al-mughni na fiqh sharhi babba da littafin lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabilir rashad da littafai da dama da yawa babban malami ne su biyu ne akwai mufiqud diri ibn qudama sunan shi kenan abu muhammad abdullahi ibn ahmad al-maqdisi akwai kuma ɗayan shine ainihin wato ibn qudamah al-maqdisi mai littafin Alkamalu kamal da umdatul ahkam shine abdul gani kenan na fata mun a abin ka ɗayan ɗan uwan shi suna da yawa malamai ne masu ilimi yan jima'i da sunan garin su na a falastinu suka kaura suka dawo suka kafa garin salihiyya yanzu an gwace a ƙasar dimashka shi wannan da muke taɗi ya rasu hijira shekara 620 wancan kuma ya rasu hijira shekara 600 daidai in ka je kan tarihin su sanannun malamai ne kan littafin zairu tabaqatul halabila na al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali duk wannan abin jama'a an fara fa so ake guje ku duba kar ku dauka kawai duka daidai ne a ka je ka duba tukuna a wannan da rasuwar sayo shekara 620 bayan hijira da rasuwar sayo kamar shekara 800 kenan da shekara 18 insha Allah babban malami ne Allah ya gafarta mishi to shine yake cewa a cikin al-muqni yace Allah ya gafarta mai waja al-jannata mathwahu Allah ya sa dan aljanna ne ya kulu ya ce balagani an abi hanifata rahimahullahu annahu qala na samu labari daga abu hanifata Allah ya kara masa rahama yana cewa man ankara anna Allah azza wa jalla fi sama'i faqad kafara duk wanda yace Allah Ubangiji baya cikin sama baya saman sama shine ma'anan fi'al ya zama kafiri to kamar yadda muka ambata kaka ce to ai dahir buci ya faɗa magana ko da kafiri kaka ce haka ba a haka jama'a a ai wani ma ya fara to kafiri ne a ba a haka alƙalai su suke wannan ina ƙarfin da wannan magana dan na san mutane da dama ba za su fahimci ta ai kiɗin haka saboda ya riga ya zama part of our norms cewa mu yan izala muna da saurin kafarta mutane kuma mun kafirta muna yi nufin daga sai kafirci to kuskure saurin kafirta mutane kuskure kaga wannan magana yanzu su ɗaya rubuci su sharu sali su sala zaria wannan ɗan shi nan na kano na kaduna ne ko ina ne da ire-iren su malamai da dama har a cikin ƙungiyoyin izala suna faɗan wannan magana da aka ce mai faɗanta kafiri sama da mutum ɗari sun yi gayya gayyatsiya arna a idi sun je fada kano da sunan irin wannan ce maganarsu su jafar mahmud adam da suka je suka tattauna da su ba ce musu kafirai ba kamar magana da muka yi ranar jama'a ko ba a nan bane alal misali yanzu akwai ɗalibai 'yan zafin kai da ɗumin kirji 'yan boko haram wanda suka daga kafinta malamai da sarakuna da al'umma gaba ɗaya malaman da suka musu raddi a wajen musaraddin ba su ce su kafirai ba ne malaman da suka musaraddi su bin ba su albani su uthaimin da suka ba da fatawa akan cewa wannan fatawar ta su ainihin yan boko haram da ire-iren su irin su usama bin laden su aiman zawahiri da irin su ainihin muhammadu sarur su hassan albanna su sayidu kutub su abu ala al-maududi da ire-iren waɗannan da ake jin sunayensu anan ana ganin su kamar wasu manyan mutane su nasiru hulwan abdullahi nasiru hulwan wannan bai littafin tabbata a bin islam duk wannan yayin boko haram ne ba a kida su da irin waɗannan namu to waɗannan suna kan kuskure akan wannan fatoyin nasu amma malaman kuma sun ce wanda ya ya fatawar fatawarsu kafiri ne sun da shugabannin musulmai da sarakuna da gwamnoni da shugabannin kasashen musulmai ko amma da aka zo kuskurantar da su akan wannan fatawar ba a mayan musu da kalmar kafirci a ce to tunda dai kun kafirta musulmai ba kun zama kafirai ba musu haka ba dan akwai wannan gangancin ma'ana sai ka ji mutu ya ce to tunda dai ka kafirta mu kuma mun san musulmai ne wannan nan mana cewa kai ne kafiri to wacce ce a ahalahu mamurun mafi zaƙin su ma ɗaci gare ta abinda da ke cewa a takaice shine mutum ya kiyayi bakin shi game da pronouncing wani a matsayin kafiri a matsayin dan bid'a a matsayin ainihin fasiki sai in hakan ya tabbata a ilmance musamman da ya kafirci kuma koda ya kafirta ba ya tabbata akwai sauran abubuwan da ake bi kama ya pronouncing din shi kafiri daga ciki shine sai an tabbatar mishi da ga abin da kake faɗa ga manufarka a kai yanzu cewa aljani baya shiga jikin mutum da ƙaryata nassoshin da suke tabbatar da kai kafirci mutazilanci ne muna da ƴan uwan ahlus sunna masu wannan magana mu ce musu kafirai ba muna ganin sa matsayin masu bata ne wanda suke kan rashin dacewa da jadda amma ba musulmai ne saboda mun san ba san implication abin da suke fara ba ibn taymiya yakan zauna yayi muqabala da dan bid'a dan bid'a ya faɗi kalma sai ya ce to kaga wannan kalma ni na faɗi ta na zama kafiri amma kai kana na musulmi saboda kai baka san implication ɗinta ba in mu ne sai a ce ku dakar kafuri Allah shi kyautu abubuwan ne sai a hankali ina ganin lokaci ya ƙure ko tun da kan gaba ne bari mu dakata nan tun da kan gaba ne kar mu shiga wata gaba ba tare da mun yi nisa a cikin ta ba za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar abin da ya shafi waka irin na sufadin da